akan maudu'in da mai gabatarwa ya ce maku shine kaddara ta riga fata addinin musulunci ya faɗaɗa ƙwarai bayan cikawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sadaukantar da kai da sahabban manzon Allah suka yi jihadi da faɗaɗa birane musamman a zamanin khalifofi uku na farko su ne zamanin Sayyidina abubakar da Sayyidina umar da Sayyidina Usman. an faɗaɗa addini ya shiga kusan duk duniyar da take raye a wancan lokaci saboda haka sai ya kasance don kwarjininsa da haibarsa da ƙarfinsa da muruwarsa wanda ma baya son addinin zai shigo bisa dole bisa munafurci to innan munafukan ayyukan da suka yi domin ganin sun girgiza daular musulunci su ne galibin abin da ya kawo fitina za mu lura cewa a wurare da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsokaci game da fitinnun za su faru ya faɗi wasu abubuwan da za su faru ya faɗi wasu waɗanda abubuwan za su shafe su ya yi bushara ga wasu waɗanda za su auka cikin fitinar ko kuma wato ainihin fitinar ta zamo ita ce ajalinsu sannan ya yi jagora ko jamakafi ga wasu waɗanda fitinin za su auku a kansu ya ce musu idan sun faru ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza bari mai duba kaɗan daga cikin hadisan da suka zo akan fitina mun san hadisin al-irbad ibn sariya inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya tsawon rai a cikin ku zai ga abubuwa da za su saba da abin da ya sani addini kuma da yawa a wani lokaci da sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake kan dutsen uhud da shaida na hannun damansa su uku abubakar da umar da usman ya ce usbut uhud fa ma alayka nabiyyun aw siddiqun aw shahid wannan cewa aw shahid ya nuna hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce ma dutsen uhud ka tsaya ka tabbata wanda ke kanka daga annabi ne sai siddiqi sai shahidi annabi shine kansa sallallahu alaihi wasallam sai siddiqi shine abubakar sai kuma wa shahid kun ga ya shafi umar da usman zaka wannan hadisi kenan sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa umar zai yi shahada usman kuma zai yi shahada akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa satakunu fitna akwai wata fitina da za ta faru yace alqa'idu fiha khairun min alqa'im wal qa'imu fiha khairun min almashi wal mashi fiha khairun min as-sa'i idan fitinan ta faru wanda ya zauna yafi wanda ya tsaya wanda ya tsaya yafi wanda ya tafiya wanda ya tafiya yafi wanda ya gudu ma'ana kame kai a wannan yanayi na fitina yafi alkhairi akwai hadisi a sahih bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tamruqu mariqatun ala hini firqatin minal musulmi ko furqatin minal musulmi akwai wata ƙungiya da za ta balle a lokacin da musulmi za su rarraba taqtuluhum awla ta'ifatayn bil haqq kungiyar da tafi cancantar gaskiya tafi kusanci da gaskiya to ita ce za ta kashe za ta yaƙi da wannan ƙungiya da za ta balle ma al'ummar musulmi kun ga ana annabi sallallahu alaihi wasallam sai tabbatar da haqa'iq guda uku furqu mariqatun ala hin furqatin min almuslimin taqtuluhum awla at-ta'ifatayn bil haqq wata kungiya za ta balle daga al'ummar musulmi a lokacin da musulmi za su samu rarraba kungiyar da ta fi kusa da gaskiya ta fi cancantar gaskiya ita ce za ta yake su muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ana ya tabbatar da haqa'iq guda uku hakika ta farko shine cewa za a samu rabuwar kan jama'a hakika ta biyu ita ce cewa za a samu kungiyoyi biyu ko wacce tana da alaka da gaskiya amma ɗaya ta fi ɗayar cancanta hakika ta uku za a samu ta kungiya da za ta balle daga cikin al'ummar musulmi ba ta wannan ba ta wannan su ne khawarij kuma saboda yawan hadisan da suka zo akan su ne shi yasa duk sabbai suka taru akan yakar su lokacin da sai da Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya yake su aka zo a yi juyin mulki ma sayyidina Uthman yana ce masu inni ala amrin min rasulillah wa inni sabirun nafsi alai mutane ta to kai murabus a zauna lafiya mana ya ce a'a to ka bari mu yaƙe su mana ya ce a'a inni ala amrin min rasulillah ina kan wani umarni na manzon Allah wa inni sabirun nafsi alai kuma zan yi haƙuri in cika wannan umarnin na manzon Allah nana Aisha ta faɗi wani lokaci wani dare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina usman ya gana da shi tace suka dade suna magana suka dade har aka yi kiran alfijir suna ganawa kun ga ba mamaki kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi fitinun da za su faru kuma matsayin da ya dauka ya dauke shi akan umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa haka game da alhasan dan ali dan abu talib radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada bushara game da shi yana ce inna ibni hada sayyid wa sayuslihu Allah bihi bayna fi'atayn azimatayn min almuslimin wannan jikan nawa shugaba ne jagora ne kuma Allah zai yi gyara a dalilinsa tsakanin wasu ƙungiyoyi manya-manya daga cikin musulmi kunga ya tabbatar da za a samu matsala musulmi za su samu rabuwar kai sannan alhassan zai yi dalilin haɗuwar kan jama'a kun ga duka wannan ishara ce zuwa ga cewa innan fitinu din annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin za su auku haka shi ma ammar hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taqtuluhu at-fi'atul baghiya kungiyar da take ta'addanci kungiyar da ta balle za ta kashe shi wannan ya nuna lalle za a samu ballewa za a samu kungiya za a kashe ammar wanda suka kashe shi kuma suna da matsala to wannan shine ma'anar inda Allah ta'ala ke cewa in ta'ifatani min almu'minin iqtatalu idan kungiyoyi biyu na mummunai suka yi fada suka yi yaƙi ga yaƙi ga imani min almu'minin kuma iqtatalu wannan shine hujja akan cewa yaƙar junansu kawai bai isa ya bai da su kafirai to idan yaƙin ya faru menene Allah ya bada umarni sai ce fa aslihu bainahuma ku yi sulhu tsakaninsu nan gaba za mu ji cewa lokacin da aka samu rabuwar kai shugaba jagora mai mubaya shine Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana da jama'a wanda ake faɗa da shi shine Muawiya ibn Abi Sufyan gwamnan Sham wanda aka cire bai ciru ba shi ma yana da nashi jama'a kuma a tsakanin su aka samu yaƙi sahabbai sun fi dubu goma a wannan zamanin idan ka na wannan bangaren da na wannan bangaren ba za su kai talatin ba kamar yadda al'imamu zuhuri yake ruwaitowa sauran suna ina sauran suna ganin bai dace ma a yi faɗan ba don haka fa aslihu bainahuma suke Allah ce fa in baghat ihdahuma alal ukhra to nan ne za a samu alfi'atul baghiya bayan an yi sulhu tsakanin su in ɗayar ta kwanci alkawarin da aka yi na zaman lafiya ta kai ma ɗayar hari nan ne ta zama baghiya to ita kuma me za yi sai ce fa qatilul lati tabghi aje a yaƙe ta ba kafirai da ita kisan su ba hatta tafiya ila amrul sai an dawo da ita bisa ga umarnin Allah na me na zaman lafiya da sasantawa fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aksitu inna Allah ya hibbul muqsitin idan ta dawo mu hanya to ku sake gyara tsakaninsu da adalci ku yi adalci Allah yana son masu yin adalci kun ga na nasoshi da muka kawo da alkur'ani da sunna sun tabbata mana cewa waɗanda suka yi yaƙin da musulmi ne kuma abinda Allah ya ɗora ma mutane idan an samu irin wannan to shine a yi gyara a tsakaninsu ba a yanke hukunci a tsakaninsu ba da yawa abubuwa sukan faru ga rayuwar dan adam ba bisa ga nasa tsari ba ba bisa ga son zuciyarsa ko kuma nashi zaɓi ba bisa ga zaɓi na Allah maɗaukakin sarki bari mu dan bada misalai ga tarihin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda shine mafi alkhairin zamani wanda yake da mafi alkhairin shugaba da mafi alkhairin jagoranci na alkur'ani saboda a lokacin ƙur'ani ke sauka da ɗimi-ɗiminsa ya ce ga abin da za a yi akwai abubuwa da yawa da suka faru zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi annabin ba haka ya so su kasance ba amma haka Allah ya tsara kuma yadda Allah ya tsara din ko dai ya zanto jarrabawa ce ga jama'a ko kuma ya zanto wani alkhairi ne aka adana masu mu ɗauka misali ranar badar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da jama'a yana da sahabbai akwai jagorori na yaƙi amma bai matsama mutane su fito ba saboda ba yaƙi yake tsammani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin 'yan ta'adda su ne quraish wanda suka musguna masu suka cutata masu suka yi masu raini suka masu wulakanci suka dake su suka azabta su suka kashe wasu cikin su suka kore su suka danna dukiyarsu suka hana iyalansu su bi su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin dukiyarsu ta fito za ta je kasuwanci zuwa sham ko kuma ta dawo daga sham ƙarƙashin jagoranci abu sufyan sai mun zala ce mu je mu tare mu dan rage hasahin abin da suka yi mana gabaki ɗaya wanda ke tare da ayarin ba su ce mutum goma ba abu sufyan ni da yan rakiya masu wato korara kumma Allah mu ɗauki sarki cikin tasa hikima ya fito da su ba shirin yaƙi su ɗari uku da sha uku suna tsammanin in sun haɗu da mutum goma yaƙi za a yi ai kawai kama su za ya daure ya zo da su madina ko ba haka ba a gargadu dukiya zo da ita in ya so in suna so su zo a zauna kan tebur a yi a yi sulhu in ba haka ba kuma ganima ta tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita sai Allah ya kawar da wannan dukiyar sai ta kubuta ta bi hanyar makka shi kuma za Allah sai ingiza sai Allah ingiza shi zuwa wani guri sai aka fito da quraishawa don su kare dukiyarsu sai ba su bi ta hanyar dukiyar ba sai suka biyo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga su sun haɗu ba zato ba tsammani shi ne fito da mutum 313 ya haɗu da runduna wacce ta ninka su sama da sau kuma da cikakken shirin yaƙi da fushi cewa za su kubutar da dukiyarsu ga muhammadu can sallallahu alaihi wasallam wai zai masu raini Allah ta'ala ce walau tawa'attum lahtalatum fil mi'at da alkawari kuka yi cewa haɗu a badar da an yi saɓani domin sai an samu wasu yi jinkiri walakin li yaqdi Allahu amran kana maf'ula Allah ne yake so ya tabbatar da abin da yake son ai tabbatarwa don haka turiduna arzikin dunya wallahu yuridu al-akhirah ku kudin ganimar ta dame ku shi ko Allah abin da yake so ya gargado muku dukkan shugabannin kafirci na wannan zamani Allah yana so duk ku sa ta kubba ku kasa wayoyinsu kuma ya baku madad daga mala'iku haka jibrilu yana nan tare da ku da tasa runduna alfin minal mala'ika salasati alaf an turu mala'ika dubu aka sake turu mala'ika dubu uku ku kashe su kashe sahabbai da yawa sun ce na ta san mu wani in kashe sai daga kansa ya faɗi mala'ika ne ya katse wayansa baka sani so kun ga manzo Allah abin da yake nufi daban shi kuma ubangiji abin da ya tsara daban haka muka ɗauka lokacin hudaibiya. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga madina da nufin me da nufin yayi umra ya mutunta dakin Allah Yayi ibada ya koma madina amma mushrikai sai suka ce su ba haka ba ya za a yi muhammadu ya shigo musu gari babu biza ya za a yi duniya ta ji cewa ya zo maka ba da izinin su ba Yayi yi abin da yake so ya koma yanzu Allah ya sauka hudaybiya ya tashi dattijo sai da ya fara ce min umar ibn al-khattab radiyallahu an umar ka je ka faɗa musu abin da ya kawo mu ba yaƙi muka zo ba ko makamin ma ba mu da su <clears throat> kowa ya zo ne kawai da ɗan takobinsa ordinary takobi na kariyar kai inda lili ya kama ko da a cikin jeji umar ya ce manzo Allah in baka shawara ya ce ya ce karka aike ni zafi gare ni ba za a yi mai kyau ba tun da gyara kake so to ka aika mutumin da ya fi kusa da jama'a wanda ba ya da zafi dattijo mai nutsuwa fiye da ni wa manzala ce wa zan tura ya ce tura surukinka usman manzo ya amince tura usman da usman ya je ya zauna da su ya faɗa musu kace su sam ataba ba su yadda ba ya ce manzo Allah girmama ɗakin Allah zai ko ya za ku hana a girmama ɗakin Allah suka ce ai ba da izinin mu bane to dan jinkirin da usman ya yi gani akwai wasu talakawa bayan Allah akwai mata akwai yara duk sun kewaye shi shekara nawa rabin su da manzon Allah yau ga wani ya zo daga wurin manzon Allah za a samu labarin ayoyin da suka sauka hukunce hukunce na saurorin da annabi yake samu wannan jinkirin da ya kawai sai shaɗan ya jefa a zukatan sahabbai cewa fa anya wai ba rike Usman suka yi ba sai aka fara jita jita daman jita jita haka take fara sai suka ce kai wallahi Allah zo rike shi akai sai da ta ina ganin da kirma in ba su dan azabta shi ba sai da ce ai ko kashe shi suna yi kai kafin ka ce kwabo labari ya ce an kashe usman nan ne manzo Allah ya rantsa ce wallahi in sun kashe shi ba zan bar makka ba sai na yake su sai ce amma me ra'ayin nan ne fa kamar za su cire hannunsa waje masa a su dubu daya da dari hudu to inda ya zo da su saboda umra kowa ya yi masa bubaya illa aljaddam na kais sai wani munafiki guda da shi dama har kasa ta kawo shi shi kam ya koma gefe ya boye bai yi mubaya'a wannan shi ne dalilin da lokacin da aka karin bayar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauku hannunsa ɗaya ya ɗora haka da ya ce ga hadhihi yadu Usman ga mubaya'ar Usman Usman fa da ake tsammanin an kashe to in yana raye shi ma manzo Allah yayi yi mubaya'a a madadinsa na kawo wannan magana nan gaba an jima za ku ji abin da inda za ta yi amfani abin da ke so in ce anan Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba da nufin yaƙi ba ba da nufin sasantawa da quraish ba kuma a lokacin yaƙi ya riga ya zafi tsakaninsa da su amma suka hana shi ko haka sai suka turo delegate mutumin da aka samu yin sulhu da shi shine suhail ibn amr lokacin da suhail ya iso manzo Allah ya ce sahul amurku sai tafa'uli da sunansa suhail sai ce sahul amurku al'amarin ku zai sauki tunda mai sauki ya zo aka yarjejeniya wacce gabaki ɗaya one-sided ce ɓangare guda ke jin daɗin da shi ne ɓangaren ƙurai a cikin yarjejeniyar nan manzo Allah ya sa hannu cewa duk wanda ya musulunta daga makka kar a bari ya je madina manzo Allah yana son haka baya so idan wani ya yi wurinta daga madina a bar shi iso makka dala akwai adalci ciki manzo Allah yana son haka da ba shi manzo Allah ya san ba wanda zai yi ridda su ko waɗanda suka musulunta duk yadda aka taushe su ba shakka sai sun tashi kuma sai Allah ya daga addininsa aka sa hannu kan yarjejeniya wacce a cikinta gabaki ɗaya babu kyautatawa ga bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a cikinta aka ce an yarda baɗi war haka ya dawo yayi umra yanzu an masa biza amma with effect from next year daga baɗi bizansa za ta fara aiki kuma kar ya zo da makami sannan an yarda a dakata yaƙi shekara goma to duk al'amarin nan yake wannan yarjejeniya ta dakata yaƙi na shekara goma ita ce Allah ta'ala ya saukar da aya a kanta inna fatahna laka fathan mubina ita ce fathan mubin saboda da yawa mutane sun tsorata addinin nan sun dauke shi addinin zubar da jini ne to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannu akan yarjejeniya ta shekara goma babu yaƙi za a zauna lafiya don haka sai mutane suka ta shigowa addini tun da hankali kwance yake dama ana tsoron fitina ne a tsakanin lokacin da aka yi sulhu zuwa lokacin da sulhun ya tashi aiki ba shekara goma ba kusan ninki biyar na musulmi aka samu daga waɗanda ake da su idan musulmi suna dubu uku kafin ɗan wannan fatar a shekara ɗaya kafin manzo Allah ya sake umra sai da aka samu dubu goma sha biyar sun musulunta kuma da zaɓin kansu wannan shine fatah mubin daga nan ne addini ya karfi sannan wannan sa hannu da quraish suka yi da manzo Allah sai ya tabbatar da kenan yanzu sun amince da madina daula ce mai zaman kanta tunda za a yi yarjejeniya da ita su ba su fahimci wannan sauran bayani abin da ya danganci hudaybiya wannan ba shine lokacin sa ina so in ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wata manufa Allah ya yi mai ya tabbatar da wata manufa wannan shi ake kira kaddara ta riƙa fata a maganar hijira kanta duk alamomi sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi sallam shi a ra'ayinsa habashi yake so ya hijira shi yasa ya tura runduna ta farko suka da ya sake tura runduna ta biyu ya su can suka yi ta da'awa ya rinka aika wasiku tsakaninsa da najashi gari ne mai aminci gari ne mai shugaba adali gari ne wanda ƙuraisha suna da kasuwanci tsayayye zuwa wannan garin ta yadda idan aka je can za a yanka bayan tattalin arzikinsu manzo Allah sallallahu yana da manufofi da yasa yake son ya hijira zuwa Habasha amma ba haka Allah ya tsara ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi neman wuraren hijira ko banana ya je Taif duk abin da yake nema ina wanda za su karbi addinin nan mu zo mu kafa daula mu yada shi amma Allah ya zaɓi madina madina nan tun cikin attaura ya faɗe ta a cikin linjila ya faɗe ta a dalilin ta madina da aka yi da dabinnanta da yanayinta da jama'arta yahudawa suka yi hijira suka baro sham al'ardul muqaddasa al'ardul mubaraka ƙasar da allah ya kira ta mai albarka suka da suka tare madina jiran annabi ya bayyana kaga ashe abinda annabi ya zaɓa daban abinda kuma allah ta'ala ya kaddara faruwarsa daban bayan fara da'awar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura da wasu mazaje guda biyu jarumawa san kusan kowaninsu ya zamo dutsen bakin tulo ga addini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allahumma ayyid al-islam bi ihda al-umarayn amr ibn hisham aw umar ibn al-khattab wane ne Allah ya zaba a cikin su kun ga wannan zabi na waye zabin na Allah ne akwai mutane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fatar musulunta su amma ba su musulunta ba kamar al-mut'im ibn adi mut'im mutumin kirki ne yana ɗaya daga cikin 'yan kwamitin da suka sa aka yaga takardar zalunci wadda aka liƙa ga ka'aba aka hana a yi hulɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da danginsa sannan lokacin da manzon Allah ya dawo daga ta'if shiga makka ya zama mai matsala a gare shi don haka ya nemi ya shiga tahta jiwar ya zanto akwai wani alkawari akwai wata kariya daga wani mutum sai manzo Allah ya zaɓi mut'im ibnu hadi da aka faɗa mu mut'im mut'im mushriki ne amma ya taso ya tashi ƴaƴansa suka zo bakin ka'aba suka yi shela ya ma'shar quraish e illamu anna qad ajarna muhammada ku sani mun ba muhammadu kariya don haka duk shegin da ya isa ya taɓa ko nunin sa kai za mu kashe ka mutum ya fita bayan gari ya rako manzo Allah sallallahu alaihi aka zo harami manzo Allah yayi dawafi yayi sallah suka raka shi har gida suka ci kuma daga yau kana cikin amincin manzo Allah ya gurin mut'imi musulunta ba musulunta sai dai ɗansa Jubair shine Allah ya bashi musulunta a lokacin da aka kama asara Badr ana ta jayayya cewa a fanshe su ko kada a fanshe su manzala abin da ya furta cewa law kana al mut'im ibn adiyin hayyan thumma sa'alani an haula in natna law habtuhu law law habtuhum la inda mut'im ibn adi yana duniya ya roƙe ni ba ko sisi zan saki duk wannan shegun in ba in bashi su saboda mutuncin da ke tsakaninsa da wa da manzo Allah sallallahu amma bai musulunta ba Abu Talib mun san irin wato namijin kokarin da Abu talibu ya yi musulunci da kariyar da ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowane hali amma Allah bai kaddare shi da musulunta kuma ba wani mutumin da ya fi shi son manzon Allah me yasa son manzon Allah bai cece shi ba saboda bai so manzon Allah don Allah ba ya so manzo Allah ne hubban tabi'iyyan natural a gidanku za ga wani Allah ya sa maka sonsa a 'ya'yanka a danginka a abokanka a unguwarku a malamanka a almajiranka za ga wani naturally Allah ya sa maka sonsa to duk son da ba don Allah aka yi shi ba Allah baya ba da lada kansa shi yasa lokacin da zai cika wani zo a kitabul iman na sayi muslim manzo Allah sallallahu alaihi ya zo a gurinsa ya rugume shi yana cikin ciwon ajali ga mutuwa ta zo masa manzo Allah ya ce ya ammi kullu la ilaha illallah uhajju laka biya inda Allah amma miyagun abokansa guda biyu suna kusan shi a targabu an millati abdul muttalib eh? za ka yi mugun mutuwa ne ka mutu ka yi raki a ce ka bi addinin yara me ya furta baki ya ce ya ce laula an tu'ayyira ni biha quraish la qarartu biha ainaka ya muhammad wallahi muhammadu ba don ina gudu in bar abin kunya quraisha su ce raki yasa na musulunta ba da na faranta rayuwarka da wannan kalma da kake so in faɗa kun ga ashe ba domin Allah zai ce la ilaha illa da ya faɗe ta ma babu ta saboda zai faɗe ta ne don ya faranta ran manzo Allah Allah yana son kalmar shahada ka faɗe ta ne bil mahabba wal inqiyad wal qabul ko ba haka ba wal ikhlas ka faɗe ta don Allah wal yaqin kana mai sakanka tare ta. ba don ka daɗa ɗaran wani ba ko da wani nan shine fiye yin halitta sallallahu alaihi wa sallam kun ga A nan kaddara ta riga bata so shi yasa lokacin da dan rigima ta shiga tsakanin sayyidina Umar da Abbas zamanin fathu makka Abbas yana ganin ah, ya kamata Quraysh a sassauta musu musamman banu hashim manzo Allah eh, sayyidina Umar shi kuma yana ganin mutanen nan da suka mana ta'addanci suka kwace mana kuɗi suka kwace mana iyalai suka azabta mu umar yana tuna yadda aka yi wa sumayya duk da lokaci shi ba yana cikin masu azabta su yana tuna yadda aka yi wa zinnira yana tuna yadda aka yi wa yasir da babansa da ɗansa ammar yana tuna khabbab ibn al-arat wanda uwar gidansa take ɗauko ƙarfe inda yake ƙira ƙarfe a cikin wuta ta ɗaɗa masa aka yace ce duk wanda suka yi mana wannan suka bi mu kuma mun yi hijira suka bi mu habasha su kwato ba samu iko ba mun je madina suka je suka yaƙe mu sannan yanzu mun samu nasara akan su haka ce mu sake su mu kashe harna kawai to akan wannan batu sai aka samu dan takin saka aka samu eh, sa'in sa tsakanin abbas da umar sai abbas ya fusata shine umar yake cewa kwantar da hankalinka wallahi la islamuka yawma aslamt ahabbu ilayya min islamil khattabi law aslam lihubbi hubbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam islamak yace ina tabbata maka ranar da ka musulunta na fi murna bisa ga ace ubana khattabi ne musulunta saboda na san murnar da manzo Allah yake da musuluntar ka abinda muke so mu ce ana akwai da yawan da manzo Allah ya so su musulunta Allah bai ba su iko ba akwai da manzo Allah bai zato bai tsammani irin su Abu Sufyan irin su Khalid ibn al-Walid sun kuntata mu addini matuka amma kuma Allah ya ba su rabu shi yasa lokacin da ya daga hannu ya ce wai ko anya mutanen da suka yi wa mai manzonsa haka Allah zai musu rahama Allah ya Allah ya ce masa laysa laka min al-amri shay aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun malamai suka ce tun da ya fara faɗan tuba to an tabbatar da lallai zai taimake su su tuba kuma abin da ya faru kenan su kansu wanda suka koro shi daga ta'if suka sa area boys din suna jifarsa jini yana kwarara daga kansa har ga dugadugansa takalman sama sai da yanzu jini ya laƙe bai iya raba takalman da kafa daga jinin kansa da yake kwarara duk sun musulunta kaga ashe al'amarin hannun wa yake hannun Allah yake so abinda muke son mu ce idan muna maganan tarihi muka ce Allah ya kaddara abu wannan ba farau bane sanannen abu ne har a tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so kenan wannan littafi kaddara ta riga fata yana magana ne zamanin da ya zo bayan cikawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fitinun da suka gudana kafin in faɗi wasu daga cikin fitinun yana da kyau musamman matsayin abubuwan da ake faɗa a wannan tarihi duk abin da ka ji an faɗa a tarihin sahabbai wanda ba ya da kyau ko ba ya da daɗin ji ko abu ne mai matsala ko akwai laifi a cikinsa to ɗayan uku ne da yawa daga cikin abin da ake faɗa ɗin ƙarya ne ba su faru ba tarihi bai samu irin hidimar da hadisi ya samu hadisi an tankaɗe an rairaye an tantance duk hadisin da ka ɗaga akwai malamin da zai faɗa ma hukuncinsa ruwayen tarihi ba haka suke ba duk da yake alhamdulillah a wannan zamani ana nana kokari kwarai da gaske musamman jami'o'in musulunci sun sa ɗalibai a matakan ilimi daban-daban musamman magister da doktora da yawa an ɗaɗɗauko wa tarihi tarihiyya an yi tahqiqinsu Allah ya saka wa Profesa Akram Al-Umari da Alkhairi kusan shine mujaddidin wannan babi duk wanda suka zo ciki daga almajiransa sai abokansa to wanda suke gaskiya ne kuma ɗayan biyu ne akwai abubuwan da lalle ba shakka sun faru gaskiya ne kuma kuskure ne amma sun faru ne bisa ga ijtihadi shi ko ijtihadi kamar yadda manzo ke yake cewa Amr idan ka yi shi idan mai ijtihadi ijtihadi yayi daidai yana da ladar ijtihadi da ladan ba idan yayi kuskure yana da ladan ijtihadi kuskuren sa kuma Allah ya gafarta masa to in ka kaddara abin da aka faɗa gaskiya ne kuma laifi ne zunubi ne sahabi ya aikata barna ce yayi to ai yana da kyau mu sani cewa ba kowane zunubi ke sa ka shiga wuta kai tsaye ba mutum zai yi zunubi ya shiga wuta idan aka rasa abin da zai cece shi zuwa aljanna ibnu taymiya rahmatullahi alaihi ya ka ba guda goma kayi zunubi komin girmansa idan ka tuba tuba na shigar da mutum aljanna ko ba ta shigar da shi ko istighfari abin da ke nufi da tuba ka daina gaba daya ka koma ga Allah ka roƙi gafara istighfari ka bar zunubin ba amma kana nan kana roƙon gafara saboda kana jin damuwar abin da kake akwai ayyukan lada su rinjaye zunubi domin alqur'ani ya ce innal hasanati yudhibun sayyi'at alahira hawa ake so ko kana da zunubi za a aje zunuban ka nan aje ladan ka nan wanda ya rinjaye ne za a hukunci shi ba ta kai duk wanda ya zunubi dole dan wuta ne ba sannan akwai musibbu rashin ɗa rashin mahaifi rashin mata ciwo eh, talauci damuwa malamai suka ce ko abu ka rasa gaban ka ya faɗi ko da ka sa hannu aljihu sai ka ji ashe yana nan wannan faɗuwar gaban kana da lada to irin waɗannan abubuwan za su taru su yi maka maganin zunubi akwai ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ceton sauran mummunai akwai ceton mala'iku akwai ceton ubangiji da kansa akwai wanda duk za a yi ceton duniya a kare shi bai samu ba manzan Allah ya yi mala'iku sun yi muminai sun yi salihai sun yi waliyai sun yi malamai sun yi kowa ke ceto ya yi amma shi yana nan bai samu sa ba fatan fa'uhu shafa'atu arhamir rahimin Allah ka sa kafin wanda lokaci mun dade cikin aljanna akwai addu'ar mummunai duk lokacin da mumini ya maka addu'a kana duniya ko baka duniya tana yi ka shi yasa ma ka ce mutum ya mutum yi masa jana'iza jana'iza dukan ta addu'a ce ko ba haka ba sannan akwai abubuwan da ake bayarwa kamar sadaka da iyautawa da a yi maka hajjin da kai nazar da sauransu duk suna iya taimaka maka duk in wannan bai amfane ka ba akwai fitinan mutuwa da ta kabari dan adam bai a cikin jaraba sai ya gama da ubangijinsa sai ya ya da zango cikin aljanna sannan zai zauna lafiya ko a cikin kabari dubi sa'ad ibn mu'az manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lil qabri dammatan law naja minha ahadun naja minha sa'ad ibn mu'az karbakalla ya hasa nuna yawwa na san akwai magana akai shi yasa manzo Allah ya ce kabri yana wata damka bayan da aka shigar da mutum a ciki inda akwai wanda zai kubuta daga wannan damkar da sa'ad ibn mu'az ya kubuta sa'ad ibn mu'az shine na manzo Allah ya ce ihtazza arshur rahman li maut sa'ad lokacin da sa'ad ya mutu al'arshin ubangiji ya girgiza saboda girman abin da ya faru amma ko shi sai kabri ya dauke shi wannan na cikin abin da ke karkar laifuffuka kafin ka gaba da ubangiji akwai tsayin alkiyama shi kansa ahwalu yawmil alkiyama abubuwan da za a gani yawma tazalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamla wa tara nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azab Allah shadid so a takaice abin da muke so mu ce ko da ta tabbata mutum yayi laifi ba yanke masa cada wuta ne wannan ordinary musulmi kenan to ina ga mafifitan halitta ina ga waɗanda alkur'ani ya tabbatar musu da cewa kuntum khaira umma ina ga waɗanda manzo Allah ya ce khairun nasi karni ko khairu ummati karni ko khairul qurun alqarnu alladhi bu'istu fi wannan dalilai da muka gabatar yan uwa su suka sa malaman sunna suka yi matsaya dangane da duk abubuwan da ake ruwaitowa a zamanin sahabbai musamman zamanin khalifofi biyu Usman da ali da abubuwan da suka biyo baya zamanin tabi'ai da zamanin tabi tabi'in musamman abin da ya gudana a zamanin yazid sarki yazid ibn muawiya wadda ya yi mulki ba mai tsawo ba amma mulki mara daɗi mulki mara albarka abu na farko malamai suka ce tarihin sahabbai ba ka iya raba shi da tarihin mai gidansu annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne ya yi tarbiyyarsu Shi ne malaminsu shi ne mai gidansu shi ne limaminsu shi ne alƙalinsu da shi suka yi makautaka a wurinsa suka yi karatu a wurinsa suka yi aure shi suka bawa aure da shi suka yi ciniki shi yake masu shaida shi yake warware musu husuma da su yake shawara da shi suke shawara a shaidu da ka so raba rayuwarsu ba zai yi ba don haka shekaru 23 da yana tarbiyyarsu bisa umarnin wa bisa umarnin Allah لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ميك يعني في يمس تربية to an ka zo ka soki tarbiyyarsu fa to babu shakka wannan suka ba ta tsayawa gare su za kai ga mai gidansu sallallahu alaihi wasallam abu na biyu malamai suka ce sahabai zaɓo su Allah ya yi domin su kasance tare da zaɓaɓɓe su tabbatar da zaɓaɓɓen addini a zaɓaɓɓen lokaci to duk sukar da za ka yi gare su kamar kana suka ne ga zaɓin Allah don Allah ta'ala ne da kansa ya zaɓe su abu na uku wanda shine mafi muhimmanci shine cewa wannan tarihi na sahabbai yana da ɗauki da rikici da rudarwa da ƙarairayin da aka shigar a ciki da fitinnu waɗanda idan mai karatu ya auka cikinsu wallahi nadiran ya fita lafiya lau Allah ya ce mu so sahabbai Allah ya ce mu girmama su Allah ya ce mu mu masu addu'a ta alkhairi walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah ya hana mu samu wata damuwa a mu game da su to duk bai kutsawa a cikin waɗannan fitinu na lokacin su yana da wahala ya fita yadda Allah yake so amma da zai yi kowa ya kama bakinsa wannan shine abinda malamai suke bukata ba wai ka kama baki daga faɗin ayyuban sahabbai illolin sahabbai matsalolin sahabbai kurakuran sahabbai don ka kare sahabbai ba a'a su sun daɗe cikin aljanna don ka kare kanka kar ka auka cikin fitina da ka iya fita mutumin da yana aljanna kana nan kana cin namansa wa ya faɗa ruwa shi dai shi yasa da aka tambayi sarkin musulmi umar ibn abdul aziz rahmatullahi ta'ala alai aka ce yakin da sahabbai suka yi me wani matsayi za mu ɗauka a kai sai ce tilka dima'un tahara Allahu yadi minha afala utahiru minha lisani yace wannan jinin Allah ya tsarkake hannuna ba ni da hannu a ciki to don me da bazan zan tsarkake harshe na ba sannan sai ce masalu ashabi rasulillah masalul uyun wa dawa'ul uyun tarku masiha yace ni a guri na matsayin sabon manzo Allah matsayin ido ne in kana so ka zauna lafiya dai dokar ka taɓa za ka zama lafiyar kada sahabbai ka kyale su yadda Allah ya ajiye abinsa alhassan basri shi ma da aka tambaye shi yakin da sahabbai suka yi ga abin da ya ce ya ce qitalun shahidahu ashabu muhammadin wa ghibna wa alimu wa jahilna wajtama'u fattaba'na wa ikhtalafu fa waqafna yace wannan yaƙi. sahabbai sun je mu ba ma nan sun sani mu ba mu sani ba abin da su sun sa abin da yasa su yakin mu ba mu sani ba inda suka haɗu mun bi su inda suka rabu mun dakata mun samu su ido wannan shine zaman lafiya bisa ga haka wannan littafi sai muka gina shi akan wasu ƙa'idodi muhimmai ƙa'ida ta farko mu sani cewa saɓani ba wai a zamanin sahabbai ba saɓani a duk tarihin ɗan adam tsari ne na Allah sunna ce daga cikin sunnoni kauniya da tabaraka wa ta'ala ya riga ya kaddara su shi yasa tabaraka ta'ala yake cewa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum saboda dole mu yi haƙuri da saɓani a kowane zamani ba na sahabbai kawai ba abu na biyu mu sani cewa ko da sun yi saɓani su ne khairul qurun in ji mai gidansu sallallahu alaihi wasallam su ne khairu umma in ji ubangijinsu azza wa su ne 'yan aljanna da shaidan ƙur'ani da hadisi na tabbata kun san da wannan baki ɗaya abu na uku idan sun yi zunubi su daman ba ma'asumai ba ne idan sun yi laifi daman ba tsararru ba ne daga yin laifi amma sun fi kowa darajar da ta kamata ta rufe laifinsu ku duba yadda Allah ke ce matan manzo Allah ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya ku mata annabi ku sani duk a cikin mata ba wanda daidai da ku kun fi kowa me yasa suka fi kowa kasancewar su karkashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka duk wanda yake karkashin manzo Allah duk wanda yake tare da manzo Allah duk wanda yake ta assalamu alaikum wa rahmatullah manzo Allah ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah duk wanda yake miƙa yatsa biyar manzo Allah ya sa ya biyar ya karba duk wanda manzo Allah ke sami Allahu liman hamida yace Allahumma rabbana wa lakal hamd duk wanda manzo Allah ce hayya alal jihad yace labbaika ya rasulullah to lalle yana da wata daraja da wata kima wadda wani baya da ita shi yasa Allah ta'ala ke musu wa alamu anna fikum rasulullah ba karamin abu bane ku sani fa annabi yana cikin ba ɗaya kuke da kowa ba law yuti'ukum fi kaseerin min al-amri la'anittum yadda kuke zambulle wannan hausa kana ba santa ba yadda kuke zumudi yadda kuke kumaji kuna so sai kun yi ibada to inda annabi zai biye muku za ku sha wahala amma wannan ƙoƙarin da kuke ba laifi ba ne walakin Allah habbaba ilaikumul iman taskiya ke wa zayyana fi kulubikum وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم daka mutanen da Allah ya falala gare su ta imani Allah ya tsarkake abin da zukatansu ya faɗi ta su ba sa to kenan dole ne a kula ko da sun yi laifi ba wai laifi ne ba sa yi ba amma suna da matsayi iyaye ne a gare mu ƙa'ida ta hudu da muka gina wannan littafi a kai ita ce abin da muka faɗa cewa tarihin ba duka ne gaskiya ba don haka ba wai duk abin da aka ruwaito ne za mu kawo ba a'a mu tantance mu tankaɗe mu rairaye mu ɗauko mai dama dama wanda akwai ƙamshin gaskiya a cikinsa a cikin wannan littafi mun lura da wasu abubuwa mun lura akwai abubuwa da yawa da sun faru ne a dalilin ko dai su ulfaham ko alkhatau fil faham mutum ya fahimci abu ba daidai ba ko kuma tawasu su uttafahu a wancan lokaci idan abu ya faru maka kafin mutanen sham su jiya labarin ya gama wucewa abu na biyu suka ɗauki matakin yaɗa jita-jita idan ka je kufa sai a ce maka ya ai lafiya lau kuke a kufa amma wallahi mutanen masar suna cikin matsala wani ɗan iskan gwamna aka tura masu yana gasa masu masara a hannu azzalumi ne yana kaza yana kaza wanda yake masar sai a ce masa ai in ba masar ba ina yake zaune lafiya ai duk usman ya rikita kasa ya naɗa yan uwansa sun lalata al'amari duk inda ka je sai a ce maka wai nan ne lafiya saboda me saboda babu hanyoyin sadarwa da za a ji labarin juna to da gansu suka dawo shi kan sayyidina usman suka fara tuhumce tuhumce a kansa daga cikin manya manyan tuhumomin da suka yi masa sun ce wai ya naɗa yan uwansa ya bar sauran jama'a yaushe ne juma'a jiya ko jiya wani ya turo min ta whatsapp yana tambaya wai dan allah gafarta malam me yasa sai usman ya naɗa yan uwansa matsayin gwamnoni wai an ce wannan shine dalilin duk fitinan da suka faru sai na ce masa fitina kam tana cikin kutsawa ga irin wannan labari sai ya rubuta ce malam dan Allah kai hakuri wallahi ni ba dan shi'a bane amma yan shi'a ne suke min wannan tambaya sai na ce to ka ba su ansa ka ce me yasa sayyidina ali khalifa na hudu ya naɗa 'yan uwansa ƙannensa su hudu 'ya'yan mutum guda ya cire wasu gwamnoni ya tura su hudu lokaci guda ba a naɗa dangi don me naɗa nasa tun da ɗan shi a ne tambayar gara kai masa wannan mu a gurinmu duk muna da amsa domin duk abin da suka yi mu a gurinmu sun yi shi bisa ga ijtihadi kuma sun yi shi bisa neman maslaha ta al'umma in ka duba gaba ɗaya ma'aikatan gwamnati zamanin khalifa usman banu umayya gaba ɗaya takwas ne kuma aksarinsu ya tarar da sayyidina umar ya naɗa su ne ya bar su kai wasu ma tun zamanin manzo Allah suke aiki cikin ma'aikata hamsin da ɗaya kaga kenan ƙasa da kashi goma sha shida cikin ɗari na ma'aikata su ne 'yan gidansu a zamanin manzo Allah sallallahu ba wata kabilar da manzo Allah ya yawaita naɗi naɗa mukami a cikin ta kamar banu umayya to shi don an yi sarki musulmi banu umayya ya da haƙƙi ya naɗa banu umayya ko da sun cancanta gashi mun faɗi an kawo ɗan uwansa na jini yana gwamna an yi ƙarar cewa ya sha giya shaidu hudu sun yi shaida ya yi masa bulala ya cire shi daga gwamna kuma duk dai bai yi daidai ba to ba wai usman suke hari ba daular musulunci suke hari dalili na biyu suka ce ai ya ware wani bangare na gona ya ce talakawa ba sa kiyo sai dabbobin gwamnati ke kiyo to dabbobin gwamnati ba na usman ba ne menene matsala ai ku ne ku al'umma sannan suka ce daga cikin manya-manyan laifukansa ya tattara alkur'ani ya raba kwafi-kwafi zuwa garuruwa idan mahasiniyar lati eh odillo biha ko kanat zunuban fa kulli kaifa a'tazuru Idan zo duk abin da nake gadara da shi zai kai ni aljanna ka ce shine aikin wuta to ni to ya zan yi da kai suka dawo suka ce ai ranan badar ba a gan shi ba a ranar badar ko da ake yakin badar ya fita badar da shi da matarsa ruƙayya naƙuda ta kama ta manzo Allah ce ka tsaya ka yi mani jinyarta diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka da aka je badar aka dawo yadda aka raba aka ba wa kowane jarumi haka aka raba aka ba usman kuma har yanzu wai a gurin su ya ne suka ce kuma bai yi mu baya a ranar hudaybiya ba kun tuno da abin da na gaya muku ɗazu da ya ba da hannunsa da manzo Allah ya sa na ya masa baya wanne bi to amma gauga'u ne jahilai ba su sani ba sannan azzalumai daga farisa sun zo wata ainihin sun rikita su sun ruda su daga cikin laifukan suka ce ya gudu ranar uhud ibn abbas ya ce ku zo in ba ku ansa tana nan cikin qur'ani إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم da mutumin da Allah ya rantsuwa ya yafe masa kuma ka dawo zargin sa haka da hankali a takaice bayan da suka tattara zargi iri-iri game da sayyidina Usman sai suka nemo area boys daga Kufa da Basra da masan suka taso mu madina suka ce wai suna so ne su gana da usman su faɗa mashi laifuffukan sai gyara aka taro mutane sun kai dubu sun kai sama da dubu ɗaya da akalla suka zo sai dina usman ya fito ya gana da su menene matsalan ku suka ce kaza da kaza da kaza da yace to kun ji bayani yadda yake kaga masu tsarkin zuciya nan ta kaza su ce ayya ashe mun yi kuri ashe ba haka mun yake ba to yanzu dai abin da muke so da Allah ai kaza ai kaza cikin abubuwan da suka faɗa suka ce da Allah ko muna so a canza mana gwamnan wuri kaza ya ce don an yi maku kuma muna so yadda ake rabon arzikin ƙasa wuri kaza da wuri kaza muna so a gyara ya ce duk an yance saboda yana tuni da abin da manzo Allah ya gaya mashi na fitinun da za su auku kuma yana biye da sawun umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi sai suka sake dawowa suka ci har yanzu akwai sauran abubuwan da suka rage sai da na usman ya saurare su ya musu alkawari suka tafi suka sake dawowa a wannan karon sai suka zo da wata takarda suka ce ga ta kai ka rubuta ta kace in mun je garuruwan mu a kashe mu usman ya ce ni suka ce eh ya ce to ko in rantse da allah wannan takarda ban yi ta ba ban san da ita ba ko kuma ku ku kawo shaidun cewa ni na rubuta ta suka ce ƙarya kake munafikin Allah daga nan aka fara takin saka suka kira sayyidina ali suka ce ka zo mu je wurin munafikin nan mu yi magana da shi yace wallahi ba ni ba lamarin suka ce ah ba kai ka aiko mana cewa mu zo ba yace ni haka suka bidina na aisha ita ma na aisha wai ta aika musu takarda nan za ku gane wato wasu munafikai suna nan suna mai suna kulla sharri su jahilai ba sani ba in takaice labari da suka zo wannan karo na uku suka ce mu yanzu abu ɗaya muke neman ka kawai ka cire wannan rawani na sarauta kai baka cancanci sarkin musulmi kun ba za mu bar madina ba sai kai murabus da nan sai na usman ya ce san ba zai yi ba hadisi ya zo cikin sunan ibnu maja kuma mala albani ya inga ya hassana shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma usman idan Allah ya jibinta al'amari wannan al'umma gare ka munafukai suka zo suka ce ka cire rigarka kar ka cire ta ashe bisa umarnin wa bisa umarnin manzo to menene hikima me yasa ba zai murabus a zauna lafiya ba saboda daman ba Usman ake nufi ba daulan ake nufi idan aka gwadi cewa duk ran da ba a son wani sarki munafikai so su kewaye gidansa su yi muzahara su ce yi murabus yi murabus babu sauran sarauta a musulunci to option na biyu shine a yaƙe su sabai suka zo suka ce suna so a yaƙe su wani fara shekara ta talatin da bakwai a cikin watan zulkaida sai da usman ba za a yaƙe su ba saboda me yace saboda ni a'lamu anni maktul ni na san zan mutu wannan fitinan za ta tafi da rayuwata ya ce kuma wallahi bani son na rakiya ko guda kuma a birnin madina ba a zubar da jinin kowa saboda ni tun da tafiya zan yi to zan tafi din to nan ne yake ce musu inni ala amrin min rasulillah wa inni sabirun nafsi alai ina bisa wani umarni na manzo Allah kuma zan yi hakuri har sai na cika umarnin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin wannan yanayi ne lokacin hajji ya kama ya kira ibnu abbas ya yi masa amirul hajj sahabbai da yawa suna so su tafi aikin hajji amma kuma ga fitina a madina usman ya ce duk ku tafi ba matsala ibnu abbas ya ce ni ba zan je ba zan tsaya har sai na ga yadda aka kare da wannan yan ta'adda usman ya ce ka tafi abinka ni na aike ka suna wurin aikin hajji aka dakatar da usman daga fita masallaci suka sanya wani shaidani yana ce mishi Ibn ibnu amr shine liman a madadin usman sahabbai suka yi juyin duniya usman ya yarda su yaƙe su kore su da madina ce wallahi ba za a yi ba ya rantse da allah cewa bai yarda ba duk wanda ya taba su haka tafiya ta ci gaba da tafiya mahajjata suna mina ranar sha biyu ga wata kunci ya yi kunci sun hana ko ruwa a kai gidan sayyidina usman sai da ali ibn abi talib ya jayayya da su mai karfi ya gudu jarunta sannan ya kai ruwa cikin gidan ruwan ya kare aka rasa wanda zai kai ruwa matar manzo Allah Ramla bint Abi Sufyan Ummu Habiba radiyallahu anha ita ta zo da ruwa akan jaki suka taɗe jakin suna so ya kare ita domin ta ji ciwo sai da ta kai ruwa a gidan ita manyan sahabbai suka sa yara 'ya'yansu su zo su yi tsaron usman haka muhammad ibn talha na ciki da suka tare gidan usman abdullahi ibn zubair na ciki alhassan da alhussein duk ƙananan matasan sahabbai suka tare ƙofar gidan usman da suka lura ba su iya shiga ta ƙofar gidan tunda duk an tare kofar gidan kuma labari ya kai sauran garuruwa Mu'awai da yake gwamnan shan tuni ya turo da runduna rundunar har ta kawo wajin kura tana kusa da isowa madina idan rundunar ta iso ba umarnin sai na usman za su yi ba umarnin da ma'awaye ya ba su to ganin haka sai suka zagayo ta bayan gida a wani makwacin sayyidina usman ana ce shi umar ibn hazm ya rufe gidansa suka sa wuta suka kone kofar gidan sannan suka shiga ta nan suka ratsa suka faɗa gidan usman jarumawa na can kofar gida wasu abin da ke faruwa cikin gidan ba shi wannan gafiki limamin munafukai shi ya fara sa karfe yadda kisa na usman haka na ila matarsa ta taso tana kariyarsa ta ce za ku kashe mutumin da yake wutiri raka a ɗaya da kammalin alkur'ani kutaira ya sa takobi ya katse hannunta ya katse tsunta daga baya kuma ya kashe ta sudan ibn humran da kinana ibn bishir tujibi suka zo suka kawo sara wurin sayyidina usman take wasu bayin barorin gidan bayi da ke cikin gidan suka ne suka sa abin da ke faruwa a waje ba a sani ba suka taso su ma aka yi taba ta kashe da su suka kashe aka kashe su can wani tsinanne ana ce mishi amr ibn al-habiq shine kai cikakken sara ya kashe sayyidina usman radiyallahu anhu sannan suka kwashe duk abin da suka gani cikin gidan suka zarce zuwa baitul mali suka kwashe dukiyar al'umma saboda tsabar fitinin da ake ciki sai dina usman ba a yi gangami masa sallah ba domin ana dubin irin abin da zai ba gari gaba ɗaya ana cikin birgici mutum hudu kacan suka yi masa sallah jubair ibn mut'im shine liman akwai hakim ibn hizam akwai abu jahm ibn huzaifa akwai kuma nayyar ibn mukram su kadai ne suka yi masa sallah duk sauran sahabbai su ali su ibn su zubair ibn awam ibn zubair da sauransu su ibn umar <coughs> duk ba su ma san sun da aka yi jana'iza ba a sace aka yi ta sannan aka yi masa kabari inda kowa bai san kabarin ba saboda gudun wa ba a ma san me zai faru ba wannan ya faru a ranar 12 ga watan 12 da muka ce shekara ta 35 ba 37 ba shekara ta talatin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshe wannan shekara a ranan da sai da na usman ya cika shekara goma sha biyu ba kwana goma sha biyu akan sarauta Allah ya yi mashi arziki da samun wannan shahada to wannan fa ita ce asalin fitina sun zo da nufin juyin mulki sun kashe sarkin musulmi wa za a naɗa ba sani ba me zai faru ma haka ba sani ba me suke nema kariyar kansu babban abin da suke fata shine abin da zai hana a kashe su abin da zai hana a kai gare su sai suka dawo yanzu su ne nominis ya yassare mana al'amuran mu fahimci addini yadda ya kamata wasu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi